da haka ki yi kokari a cikin rayuwar ki ta yau da gobe ki samar wadda kanki abokiya ko kawa wadda take mai neman yaddar Allah saboda wannan shine ake sa ran cewa zai haifar miki da da ido domin zaki ki kwaikwaye ta ko kin shirya ko baki shirya ba zaki ki tsinci kanki ɗabi'unki suna naso a jikinta ɗabi'unta suna naso a jikinki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali na waɗannan mutane guda biyu da za ka iya zama da su ɗaya ka samu alkhairi ɗaya ka samu akasin haka ya buga mana misali da mai sai da turare duk inda kika yi kawa wadda take sai da turare kina zaune a kusa da ita kin more mafi karancin abin da zaki samu shine ki shaki dadan ƙanshi to ta iya yiwuwa ta ɗauki turaren nan ta baki ta iya yiwuwa ki siya ke ma ki amfana da shi ala ayi halin dai tarayya da ita ya zamanto miki mai ci gaba ne da nasara da jin daɗi kamar yadda in kika zauna a makotaka ko kusa da wanda yake makeri ne yana amfani da ziga-zigi a gaban wuta a makera to lallai sai kin cutu zafi ya ishe ki tartsatsin wuta ya naso ki duk ki kwashi kauri a jikin ki ki tashi ki fito daga gurin ba tare da nutsuwa ba saboda me baki zauna a guri mai daɗi ba kwatankwacin haka ya kamata mu rika zaben ƙawaye da abokan da za mu rika ƙulla mu'amala da su a yau da gobe domin ba ana fatan rayuwa ba ne ba kaɗai ta zamanto iya ta duniya so ake a duniya a taimaki juna a rayu a kyakkyawar rayuwa gobe lahira a sami kyakkyawan sakamako al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al haka Allah subhanahu wataala ce duk wata kawance duk wata abota duk wata alaka Tana tashi ne a matsayin adawa rana gobe kiyama sai alakar da aka kulla ta saboda neman yaddar Allah alakar da aka gudanar da ita bisa neman yaddar Allah bisa abin da Allah da manzansa suke so da haka in kina so ki sami kyakkyawar rayuwa to ki wa kanki abokan mu'amala waɗanda suke nagartattu da wannan ne za a yi fatan cewa lallai rayuwarki za ta iya inganta